آله حق يوم جلال العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق يوم جلال العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى خاتم المكتوب وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي رضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قدب الأقطاب فريد الدهر الإدلاكي حاتم الحتمين أبو إسحاق الحجي إبراهيم إنياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ محمد الحارس أطال الله بقاءه فينا نفعا للعباد والبلاد جعلنا الله من آل السداد والأمن والبركة والمعرفة واليقين والتسديد والرشد والهداية بجاه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن كل من تعلق بأزياد أهل الله من يوم خلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر ولا التاق في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna ƙara gode wa Allah wanda ya kawo mu wannan rana mai albarka a cikin wannan majalisi mai albarka insha Allah a wannan zama da muka zauna za mu yi magana za mu mayar wa asadul izala martani game da abin da muka isar mishi da sako kwana uku da ya wuce kwana biyu da ya wuce ya dawo mana da martani amma kuma cikin maganganun da ya yi sai ya sake yin wasu maganganun da ya ƙara ɓata wasu kalmomi da yawa ya yi ɓatanci saboda maganganun da ya faɗa ga baki ɗaya ya sauka a asalin abin da muka aka yi magana a kai kuma sannan ya kawo wasu maganganun da ba shi aka yi ba kuma ya yi ƙage wa shehu ibrahim yas... ya yi da sisa saboda ya yi magana jiya da daddare kenan kan shehu ibrahim yas a cikin littafin shi fi da tafsir tafsirin shehu ibrahim ya faɗi wasu maganganu wanda ba yadda shehu ibrahim ya yi magana ba kuma ba yadda yake nufi ba ya ɗauka ya mayar ya canja shi wasu guraren ma in ya kawo abin da zai faɗa ya faɗa sai ya yi hazafi sai ya cire wata kalman da za ta sadar da ma'ana a baya ya canje dai maganganun da yawa so amma kafin mu wuce sosai a ya tafsir ya ce idan mun duba a juzi isani a saffa na ɗari biyar zuwa da shida duk suna nan inda ya yi magana ya ce shai Ibrahim ya yi magana. Nan, ga kisar yadda take. wannan shine firiyar tafsir kamar yadda muka yi da shi a yi magana akan kadiyar barana karanto ta dai sai mu zo aji na cewa ba a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to gashi yayi magana a yadda ya karanta yadda kissar take shine rakiba maliku wa wasala ila baladatin kana yishu fiha abu yazid al-bastami wani sarki ya hau abin hawa ya tafi zuwa garin da abu yazid al ya rayu fasala hal hunaka ahadun adrakahu sai tambaya shin akwai wani mutum a garin nan wanda ya riski Abu Yazid al-Bastami faqalu na'am sai mutanen garin suka ce mishi akwai hunaka shaykhun kibar akwai wani mutum tsoho adraka eh, adraka zamana Abi Yazid al ya riski zamani sun yi zamani tare da Abi Yazid al fastahdarahu al-maliku sai wannan sarkin ya tafi gurin wannan tsohon fasalahu sai ya tambaye shi hal hal da bitta shay'an min kalami shinkaf ka haddace wani magana daga cikin kalamun da Abu Abu Yazid al-Basami yayi sai ce hafasta shay'an min ma kana yaqulu ka ka haddace wani abu cikin maganar da Abu Yazid al-Basami yake yi sai ya ce mishi na'am eh na haddace samitu yaqulu naji shi yana cewa man ra'ani lam tamashu naru duk wanda ya ganni wuta ba za ta shafe shi ba wuta ba za ta ci shi ba qala subhanallah shi sarkin sai yake cewa sarki ya tabbata ga Allah kaifa yakunu haza yaya haka zai kasance wa Abu Jahalin ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa min ahlin nari bayan Abu Jahal ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wuta ta ci shi ya shiga wuta sai ce qala lahu sai abu yazid yake ce mishi sai mutumin ya ce ayyuhal malik ya kai wannan sarki ayyuhal malaku fa inna aba jahal shi abu jahal lam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ra'a yatima abi dalibin sai dai ya ga yatima na abi dalib bi ma'ana ah, maraya na abi dalib walau ra'a rasulallah sallallahu alaihi wa sallama la'amana bihi wa dakhala aljannata da ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da shi to da ya shiga aljanna fa fahimal maliku wa sadaqahu sai shi mutumin nan ya gane sarkin nan sai ya gazgata eh tabbas duk wanda ya ga manzo Allah kuma ya ganshi da irin wannan sura ba surar shi ta zatiya irin na mutum ne kamar ni kamar shi kamar kowa ba da wannan garin ba to tabbas ya yarda cewa ya shiga aljanna to amma ga yadda Shehu Ibrahim abin da yi magana asalin mahallin shahid yace ha nahnu al-yawm fi qarni rabi'a ashara rabi'a ashara yace yanzu muna a cikin karni na goma sha hudu ma ra'ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala ra'ayna mu'jizat bamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma sannan bamu ga mu'jiza ba E tabbas ba mu ga manzo Allah sallallahu saboda ba mu yi zamani da shi ba manzo Allah shekaru da yawa ya shuɗe zamanin da aka yi da shi a yanzu kan baya nan kuma sannan ba mu ga mu'jiza na manzo Allah ya kira wata ba wata ta zo ta tsage ya kira bishiya ya yi magana da dabba ya ta da damo duk wa'annan mu'jizat ne na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duk ba mu gani ba amma mun ga alqur'ani kuma mun yi imani da alqur'ani sai ce ra'ainal ma wala ra'ainal mu'jizat wa muga wa'innan mu'jizozin ba amma mun ga alqur'ani kuma mun yadda sami'ina bihi wa sami'ina sami'ina bihi mun ji mun ji labarin mu'jizozin manzo Allah kuma mun ji labarin shi wa sami'ina bi mu'jizati mun kuma samu labarin mu'jizozin shi wa ra'ainal qur'ana fa amana bihi wa sadaqnahu kuma mun ga alqur'ani mun yi imani da alqur'ani fa amanna bi mun yi imani da shi kuma mun gazgata alqur'ani to ai mun ga mu'jiza alqur'ani mun babbar mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani to mun ga alqur'ani ya riske mu kuma mun yi imani da shi su ga dai baran karshe bayanin yace eh ce haulai quraishun su wa wa'innan quraishawan shahidu wajahu wajahu karim sun ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama madaukakiya wa ra'u mu'jizati kuma sun ga mu'jizozin shi wa ma wa ma amanu bi kuma ba su yi imani da shi ba amma a baya shi Abu Jahal da yan uwan shi sun ga suratul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shaksiya ne sun kalli shaksiyar manzo Allah asalin manzo Allah sun ganshi yadda suke haka yake mutum ne kamar su yana cin abinci suna cin abinci yana shiga kasuwa yana zama da mutane suna yi sun yi la'akari da wannan surar da suka ganshi shi yasa sai ba su yi imani da shi ba to amma duk wanda ya ga suratul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'taqidat sai yayi kudirce yayi imani da shi ai ba wai zaka kalli zahirin shin bane ba a'a abin da zo, ka kalle shi da siffar batini abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ka bi shi kai imani da shi to shine ake magana duk wanda ya ga manzo Allah bai kalle shi da wannan surar da sufa ta shi ba yin imani da shi ya shiga aljanna amma duk wanda ya tsaya ya kalli manzo Allah da surar shi ta siffa duk wanda ba su musulunta ba sun tsaya suna kallon manzo Allah ne a zahirin shi shine dalilin da ya hana su musulunta shi yasa suka shiga wuta amma duk wanda ya imani da shi to tabbas in dai kaga mara'ani eh, mara'ani lam masu na duk wanda ya gani wuta ba za ta ci shi ba mu duba yanzu wannan ga asalin yadda karatun yake shi a yadda yi maganan ba haka bane ba ya yi maganan shehu ibrahim ya ce su kansu ba su taɓa ganin manzo Allah ba ba haka shehu Ibrahim yake nufi ba ka faɗi son zuciyarka ne amma ga asalin karatun yarda shehu Ibrahim yayi magana ga yadda nassin ya ja ga yadda ya bayar da dalilan shi in ka fahimci haka to yanzu ga yadda karatun yake idan kuma baka fahimta ba to sai ka koma ka ƙara bibiya domin ka fahimta to zaka iya tura ina hadisin nan da ah, Bukhari ya kawo shi a cikin Sahihul Bukhari yana faɗa na Abu Hurairata shine wanda ya kawo wannan hadisin yace manzo Allah samita rasul sallallahu alaihi wasallama ya kulu mara'ani fil manami fasayarani fil yaqdati fa inna shaytana la yatamassalu bi manzo Allah yace duk wanda ya ganni a cikin bacci da sannu wata rana zai ganni yaqza a yadda kuke fasarawa kun ce yaqza shine a lahira ba inda lahira Allah ya taba kawo lahira a alqur'ani ko a manzo ya kawo a cikin yaqza menene ma'anar yaqza yaqza yana magana akan wanda yayi bacci ya tashi yaqza ai istaiqaza ya tashi yaqza diddin naumi ne dan uwan bacci ne amma ba wai dan manzala ce fil yaqzati zai ganni ranar tashin alkiyama kiyama sunanta imma a kira ta mahshar ko yawmul kiyama shine sunan kiyama amma ba inda Allah ya kawo alkiyama da yaqza to yaqzatin ido biyu ga hadisi nan ya inganta a cikin sahihul bukhari yaya zaka yi da wannan hadisin zaka iya ture shi ko zaka janye da yawa sahabbai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu in za su rasu suna ganin shi wasu ana zaune ma wata ran kan iya ganin shi duk ya zo a cikin hadisai da yawa to amma kuma ba za mu buɗa da yawa wannan dai ya ishe ka hujja duk abin da kake bukata a ƙarƙashin wannan to insha Allah ka samu mabiyanka ma da mabiyanmu baki ɗaya sun gani sun fahimta dai mutum ya bibiyi abun yadda muka karanta shi yadda yake to zai fahimta to saboda ga mu nan mu uku da malam Hassan da malam Misbahu dukkan mu kowa yana da abun da zai faɗa zan bayar da damun magana ga malam Hassan domin mu ji shi ma abun da zai kara mana insha Allah assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hakika malam ya mana jawabi sosai sosai kuma ya nuna mana inda asadul izala yake turmuka ƙarya da sharri wa shehu Ibrahim radiyallahu anhu kamar yadda malam ya karanto wannan kisa tas dai bamu ji inda shehu Ibrahim ya ce ba a gani annabi ba amma asadil izala da yake kasurgumin makaryaci ne masharranci ya ce wai shehu Ibrahim ne ya ce ba a gani a shi kuma malam mujita ba Allah ya kara masa lafiya da basira ya faffaɗa mana abubuwa yadda suka faru kuma ya ba mu dalilai a inda ake ganin dalilan da suke tabbatar da ana ganin annabi da sauransu yadda sahabbai ma suka gani to akwai wata ƙarya da sharri da makirci irin ta asadil izala wanda ya shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da takwas ƙarƙashin a cikin suratul baƙara inda shi Ibrahim yake cewa na'am wa aklu shajarati cin bishiyan nan da annabi adam ya yi hu suratul masiyati a zahiri mutum yana kallo zai ganta wannan kawai abinda annabi adam ya yi saɓon Allah ne amma wa fil haƙiƙati amma asalin gaskiya asalin azali abin da ya yi huwa ɗa'atun fi haƙƙi adam wannan ɗa'a ce a haƙƙin annabi adamu amma shi asalin izala da ya zo sai ya ce wai ya yi daidai har ma yake misali wai yanzu idan mai zine ya je yi zina wai in kai za ka gan shi ya yi ba daidai ba amma kuma da'a ya yi kuma shi shehu ibrahim cewa ya fi haƙƙi adam amma wannan abin da a suratun e, suratun suratu ma'asiyatin amma hasun ne a annabi adam ba wai ya ce na kowa da kowa bane amma shi asadul sunna asadun izala afwan bai ce wannan ba bane shehu ibrahim yana magana ne akan cin bishiyan da annabi Adamu ya yi. To, shi kuma Asadu Sunna ya gillawa Shehu Ibrahim karya, inda yake nuna wa cewa wai Shehu Ibrahim ya ce idan malumajiransa ma in suka yi saƙo ku za ku gani kamar wai saƙo suka yi amma a zahi a hakika sun wa Allah da'a ne wannan tafkekiyar ƙarya da sharri da makirci da munafurci na irin ta asadun izala shau ibrahim bai faɗa haka ba kuma akan maganganun shau ibrahim ai na hannu a wula bihi mu muka fi cancanta da shau ibrahim saboda haka idan ya yi magana mu za mu fahimta me yake faɗa ba asadun izala ba mu za mu fahimta me yake faɗa ba asadun izala ba to ya dage wai shi lallai lallai sai ya manna wa annabi adamu laifi kuma mu tun muna yara an tabbatar da cewa su annabawa ma'asumai ne ba sa laifi yanzu idan ya duba tun daga farko Allah ya cewa yake inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa na a bayan ƙasa ya kamar yadda tarihi ya inganta kafin Allah ya tura annabi Adamu ƙasa ko ana ce musu banu jan Allah ya tura su bayan ƙasa sun yi barna sun zubar da jini sai Allah ya halakar da su ya shafe su gaba ɗaya shine Allah bayan ya halakar da su ya ce to inni ja'ilun fil ardi khalifa shine mala'iku suke cewa a alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a shin zaka sanya a bayan kasa ne kuma wanda za su zo su ma su dinga barna kuma su dinga zubar da jini Allah ya ce musu inni alamu ma la to idan ka duba tun farko ma fa annabi adam din an yi shi ne dan ya zo kasa walau ya ci ganyen bishiya walau bai ci ba dole zai sauko ƙasa kuma zai yi rayuwa walau ya yi, walau bai yi ba zai sauko ƙasa zai yi rayuwa wannan kuma ya zo cikin hadisi inda a yake faɗa a cikin littafin Imam Ahmad a ihtajja Adam wa Musa faqala lahu Musa anta Adam da annabi Musa da annabi Adamu wata rana sun haɗu sai annabi Musa yake cewa annabi Adamu kai ne Adamu wanda Allah ya fitar da kai daga cikin aljanna da kuskurenka sai annabi Adamu ya ce mata ya ce masa wa anta Musa kai ne annabi Musa wanda Allah ya zaɓe ka bi risalatihi da manzancinsa wa bi kalamihi da zancen da kai da shi talumuni kana zargina alama ala amrin ƙuddira alayya ƙabla an, an ukhliqa kana zargi zargina akan abin da Allah ya ƙadarta min ya ƙadarta min shi tun kafin a halice ni a wasu ruwayoyin ma za ku ji ana a ƙabla an ya hulƙa samawati wal arda a wasu ruwayoyin kuma za ku ji ana a shekara arba'in na ƙabla an ukhalaƙa bi arba'ina sana kafin a halice ni ma da shekara arba'in Allah ya kadarta cewa zan shiga aljanna kuma zan fita kuma zan rayu a ban ƙasa zan shiga aljanna zan fita kuma zan rayu a ban ƙasa wannan hadisi ne ingantacce yana cikin littafin Imam Ahmad ya rawaita malamai da yawa sun ta yin sharhi kai, kuma babu wanda ya isa inkarin maganan nan duk wanda Allah ya kadarta masa abu ko afwan bari magana akan zan yi magana ne hasun akan annabi Adamu shin kafin Allah kafin kadiyar da ta faru har aka fitar da annabi Adamu daga cikin aljanna ai Allah ya riga ya rubuta ai ko ya Allah ya riga ya rubuta a cikin sufinsa cewa Allah annabi Adamu zai yi rayuwa a aljanna zai fita zai koma shin asali an rubuta ne cewa annabi Adamu zai rayu dawwama a aljanna sai daga baya bayan yayi laifi Allah ya je ya goge ya rubuta yanzu zaka yi rayuwa a ƙasa mu mun sani manzo Allah ya gaya mana alƙalamin ya bushe littafin ya cika to shin he da annabi Adamu yayi laifin kafin aka je aka canja rubutun ko me faru sannan kuma a ƙarƙashin wannan a ƙarƙashin wannan maganar da yi ya ƙara gilla wa shehu Ibrahim ƙarya har da ƙazafi wai shehu Ibrahim ya ce wa mabiyansa su yi komai ba komai yake jingina shehu Ibrahim da cewa shi ɗan haƙiƙa ne wannan littafin sunansa ruhul adabi lima hawawu min hikamin wa adab sho ibrahim ya rubuta nazamin ciki yana da shekara 21 wanda shukuran la fakran sho ibrahim kafin shi bance da wanda ya irin wannan ta'alifi da kananin shekaru ba ya rubuta wata risala ana ce mata risalatul muntakim ta yi shekara bakwai bayan ya rubuta nazamin nan ya rubuta wannan risalar a cikin risalar sho ibrahim yake faɗa kaji yanda bayan Allah suke tsananin umarni da abu Allah a tuba gare shi Shi Ibrahim yana cewa fala budda min ruju'i ila Allah bit tawbati wal, wal imtisal al awamiri wa ijtinabin nawahi Shi Ibrahim yana cewa to babu makawa duk wanda ya ce yana bi na duk wanda ya ce ni nawa ne to babu makawa dole sai ya zo mun tafi wajen Allah mun tare a can ilallahi bit tawbati mu je mu tuban wa Allah idan ma ka san da kai kafin ka haɗu da ni yau da ka haɗu da ni na zama shehinka kana bi na to ka tuban wa Allah da ka tubar wa Allah da kwatanta bin a al'awamir abubuwan da aka umarce ka da shi wa ijtinabin nawahi duk abin da Allah ya hade ka kuma ka lisance shi wannan shine Shehu Ibrahim ya faɗa har ma asadin sunna yake ba da misalin wai idan mutum ya je zina mu babu zina a cikin matafiyarmu kuma mu ba ma tare da wanda suke shan giya suke mata kallon ruwa kuma shehu ibrahim ma baya tare da su har a cikin nan ma gashi na shehu ibrahim na faɗa fa inna huna shubbanan sigaran qad nasu da'aman shahawati hatta inna minhum man la man yansa zawjahu wa la atiha illa bil idni wal ikrah bal to matar ka ma wani ma saboda shi ya shagala da Allah ba shi da lokacin ma da zai je mata ya shagala kawai da Allah ya ma manta da wani abu wai sha'awa ko wani abu gashi nan shehu ibrahim yana faɗa har yanzu a cikin risalatul muntaqim amma man yantasibu ilaina wa yartaqibu shay'an min mukhalafati shari'ati al-mudahharati Sharifati. الشريفة باقتهام Ushidu وترك wa فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه Ibrahim yace bana tare da shi. kwata kwata min yi nan yayi nan ba ma tare idi shehu Ibrahim amma zan sunna saboda ban sani ba su irin tarbiyyar da aka musu kenan su fito su dinga cin su dinga wa mutane malamai bayan Allah ƙarya su dinga ci musu mutunci ko me wannan mutanen da suke gabansa fa sun amince da su akan cewa ba zai musu ƙarya ba shi yasa suka zo suka zauna a gaban shi har suke sauraron abin da zai faɗa kaga sun bashi amana kuma ya ci wannan amanar da suka bashi ya kuma karanto abu kuma ya gilla ƙarya a cikin abubuwa guda uku me ya rage idza hadasa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 da gulma da munafurci shehu ibrahim yas kowa ya sani kowa ya sani idan ma zai je inda ya je karatun sudan ne ko a ko saudi arabia ne shehu ibrahim kowa sani fitaccen malami ne Shehu islam ne misira su suka sa wa shehu ibrahim wannan suna na Shehu islam da suna cewa Shehu ifriki shehu ibrahim da kansu su gungun gangan malaman misira lokacin mm. su suka sa wa shehu ibrahim da suna shehu islam amma ya zo ya ɗauko fikira da tafsirin shehu ibrahim wannan wannan tafsirin na shehu ibrahim wannan ya yi shi ya rubuta shi ya a kaset ne shehu ibrahim ya cire wannan aka cire wannan tafsiri aka rubuta shehu ibrahim ba da hannun shi ya ɗauki wannan eh, abin na ya rubuta duk abin da duk abin da shehu ibrahim ka gani a cikin wannan littafin a cikin kasa shi. kuma dole kowa ya sani akwai bambanci tsakanin ah, abin da zai fito daga bakinka da kuma abin da za ka rubuta to shi Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya duk abin da zai kawo idan kana so ka fahimci abin da shi Ibrahim yake faɗa cikin wannan zafi, to ka zo ka biyayya a maka a mai tambihi a faɗa maka abin da kake faɗa domin shi Ibrahim ka yi ka gilla wata ƙarya kana cewa wai shi Ibrahim ya ce da mutum ya fita a dariƙa gwara ya fita a shari'a musulunci to kada an haza shehu ibrahim ba zai faɗa haka ba wannan so fahimu ne ba ka fahimta abin da shehu ibrahim yake so ya faɗa ba abin da shehu ibrahim yake so ya faɗa bara an koya maka kashi idan kana idan baka sani ba a akan aya ka ce a abu eh, da mujalladi na uku shafi na ashirin da tara to kai ma ka bude yanzu idan kana jina a cikin wannan aya wa ma naqamu illa naghnumullah min illa an aghnumullah wa rasuluhu min fadli anan bil ganaimi hazihi hazihi hiya riddatu kama anna riddatu fi shari'ati tujadu riddatu fi tariqati wa riddatu shari'ati khairun min riddati tariqati لأن المرتد الشريعة تقبل توبته والمرتد الطريقة لا يجبر كسره to ka sani abin da shehu ibrahim yake nufi anan ba wai yana nufin ah, mutum ya bar hanyar ɗari ya bar shari'a musulunci ba ya bar shari'a musulunci ya ya fi sauƙi akan ya bar ɗariƙa ba wannan kaɗan ai ɗariƙan ma kan da ba a ba wa kan da sai musulmi asasin ɗariƙa musulunci ne ka taɓa ganin kafiri ka taɓa ganin kafiri na kanta ɗariƙa kafiri ba ɗan ɗariƙa ba ne duk wani wanne duk wani duka wani abin da muke tafiya kan shi doro ne na musulunci kuma duk wani abu da zan faɗa kai akan doron shari'a musulunci ne kuma wannan idan ka faɗa shi mutumin da ya riga ya cewa Allah ya yi alƙawari cewa zai bi Allah zai biyayya ga Allah mutum ne ka riga ya cewa ka yi alƙawari za ka biyayya ga Allah to sai ka zo ka karya wannan alƙawarin da ka ɗauko wa kanka cewa za ka yi biyayya ga Allah subhanahu wataala to wannan alƙawarin da ka karya shine shi abin da yake magana kan shi shine nan jabar jabal eh, kasri idan mutum ya wannan ya wannan ya saki wannan abin ya bar shi to ba zai taba iya cika wannan abin ba abin da Shehu Ibrahim yake magana kenan amma idan mutum ya idan mutum musulmi ya yarda zai iya dawowa a cikin musulunci kuma za a za ka mutum shi Allah subhanahu wataala ya cewa a cikin Qur'ani a cikin ta a cikin suratul furqani jan kashe kashe Allah subhanahu wataala yake cewa eh, yal ladzina amanu wa amilus salihati summa tabu wa amanu wa amilus salihati idan mutum har ya dawo cikin suka dawo ogo laika lazi budallahu ce hasana su ne ma wannan suke idan suka dawo cikin shari'a suka dawo cikin addinin musulunci Allah yake karɓar tubansu har sai ya juya mummunan aikin su ya kuma kyakkyawa amma kuma wannan abu ya tabbata hadisi ne ya zo akwai wani mutum da ya zo gurin manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ya sha ya sha ruwa a cikin Ramadana a cikin watan azumin Ramadana da rana sai man da gangan to sai manzo Allah sai yake ka je kai azumi ka je kai azumi na na wata eh, wata biyu da kwana daya kafaratan ka je kai eh, azumi na kwana 60 da kuma kwana daya sai ya je ya sa sai ya je ya yi wannan azumin sai ya dawo sai manzo Allah ya ce ya kuma ya kuma komawa ya je wannan azumin sai da manzo Allah ya tura shi hawa uku manzo Allah sai aka bashi labari aka ce wannan mutumin ya je na wannan azumin amma bai gama ma wannan na ukun da manzo Allah ya ce ba amma wannan mutumin eh, ya koma ga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai da a ce kai da a ce yayi azumin gaba daya a rayuwar shi da har ko da a ce yayi rayuwar ka ɗari sannan kuma ya azumunci wannan shekara dadin? wannan kafara ba ta kai shi ba wannan kafara ba zai iya kafara jabarin kasarin wannan da yake kan shi na wannan azumin ba ma'anar jabar kasu kenan duk mutumin da ya bar abin da yake kan shi na farilla to ba kai alƙawari za ka bi ba kai biya to ba za ka taɓa iya biyan wannan abin ba abin da Shehu Ibrahim ke magana kenan akai ka zo kana cewa Shehu Ibrahim ya ce wai ka ji tsoron Allah ka san abin da kake faɗa wallahi tallahi Allah ya tanadar wa masu yin kasafi azaba a ciki idan ka je ka duba Qur'ani na san na ji ka kana karanta Qur'ani kana karanta Qur'ani kullun kana wucewa a cikin suratul nuri Allah yana yin kina cewa nan lazina yarmuna al-musinati al-ghafilati mu'minati li'nu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim to ka je ka duba wannan ayar sai ka duba me kake aikatawa me kake aikatawa nan kai kazafi ga Shehu Ibrahim ka ji shi ka tambaye shi akan me fada ka ji tsoron Allah abin da Shehu Ibrahim ya fada a cikin daban ne da kuma abin da ka zo na fada sannan magana ta ta biyu akan maganar bidiyon shehu mu da ka dauka kan nunawa akan kadiyar da ya kawo ta Abu mu da Gausi wanda Abu mu da Gausi Abu mu da Gausi waliyi ne saboda haka kafin fara min magana abin da ka faɗa ga wannan littafin na na shugaban ku ibn taymiya kowa gashi nan aqidatul wasitiyya na ibn taymiya gile kana da shi idan kuma baka da shi ya kamata ka shiga kasuwa ka je ka nemo a cikin shafi na cikin shafi na 626 malamin ku ibn taymiya a cikin fasali min usul wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati at-tasdiqu bi karamatil awliya'i kaji ta a cikin usuli na na ahli jama'atu wasan akwai dukkan wani wani wani kiran sai wani kiran kanshi ahli sunna wal jama'a to wajibi ne ya to yana tasdiqi da karamomin auliya da karamomin waliyan Allah to wannan malamin ku ne ma ya faɗa aka ce wani abu ne nan to wa ma Allahu ala aidihim min kawariqil adati da kuma duk abin da Allah yake sake musu a hannunsu wannan abubuwa ne wanda suke keta al'ada idan aka ce abu ya keta al'ada shine abin da zai zo eh, a wannan eh, ba sa ba ganin shi ba to mutum ya taka ruwa ya hau iska ya magana da wani wanda baya gari duka wannan duka kawarin al'ada ne na dan adam an san dan adam baya haka amma Malaminku Imam eh, Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin wanda ya ce dole ne duk wani yake kan shi da ahalin sunna wal jama'a to sai yayi imani da wannan karamomi na na na waliyan Allah to baran je can gaba kuma har yake cewa fi anwa'il fi anwa'il fi anwa'il hulumi wal mukashafati wa anwa'ul qudrati wat ta'sirat a can yake cewa kuma wannan kalma asuri anin salaf al-umami fi surat al-kafi wa ghayriha wa an sadr hadhihi al min min sahabati wa tabi'ina wa sa'ir al-qurun al-umami aga ya ce wa sa'ir al-qurun al-umami gaba daya dukkan wani karni da zai zo a ce a wahiyar wujudatin fiha ila yawm qiyamati bin taymiya ya ce wannan karamomi suna nan ba su ta tsankewa ba har zuwa tashin al-qiyama amma ka zo kana inkari abinda abin mu da yanzu gosi ya faɗa yake cewa ba mu zo da ba da amma na san kai ka abin na gurin ka kare da kyau yake cewa da bacin karya taki doron shari'a ba da bakin girmama shari'a ba da ya shiga gidajen mata saboda ai an san mata ba sa fitowa waje amma kuma maza a wanne suke mu'amala da shi dukansu kowanne ina fito da shi yake cewa da ya shiga gidan mata saboda Allah ya mai alƙawari cewa duk wanne ya gan shi wuta ta haramta a gare shi to me a nan gurin ya shiga gidan ne ma aina skari aina skari eh, yake cewa aina skari Allah ya mai wannan ilhamar eh a wai aina skari Allah ya mai bai yadda da bai yadda da duka wannan mhm. wannan duka abu ne da Allah yake subhanahu wataala yana yin yana yin wahayi da bayi? Allah ya yi Allah ya yi wahayi da dabba gudan zuma ya ce wa awa yana an yanta ki minal jibali minal jibali biyuta wa minal shadari wa min marshin to duka wannan Allah ya yi wahayi ga wannan ba annabawa ba wannan wahayi ilhami ne Allah yana yi sannan mama um, um, annabi Musa wa awa yana ila Musa an ardi an ardi Allah subhanahu wataala ai mama annabi mahaifiyar annabi Musa ai ba annabi ya bace waliya ce ba mala'ika bane zama ta amma an mata eh, wahayi ne amma ilhami cewa ta sa annabi Musa a cikin akwati ta sake shi a cikin a cikin teku to wannan ilimi ne eh, ilimi ne min ladini a har kisa wannan mm, kadaru da annabi Musa yake Allah subhanahu wataala yake cewa abdan min ibadana atina wa rahmatan wa allimna min ladina ilma Allah ya sanar da shi wani ilimi daga wanne ilimi ne mun ladunni al ilimi ne da wurin Allah subhanahu wataala to gaskiya asadu sunna ko kuma asadu izala abin da sunan da ya fi dacewa da kai nan, za mu fi za mu ja kunnan ka anan insha Allah ka kiyaye shiga gonar waliyai ka kiyaye shiga abin da baka da ilimi akan shi Yafin maka sauki yafin maka sauki idan kana neman ilimi ne to ka zo ka nemi ka aje ka aje wannan rawanin naka ka nemi kokon bara a gurin malamin ilimi su ƙara maka ilimi amma ka daina shiga fagen waliyan Allah duk wanda shiga fagen waliyan Allah wallahi ba ƙarshen shi bayan kyau zan tsaya a nan gurin amma za mu yi katama gaba ɗayan Allah yadda na'am alhamdulillah a ƙarƙashin maganar da na yi da farko ya ce wai ma'asiya ko a gaba inda shehu ibrahim yake cewa ko isyanul khawas na'am keɓantattu saɓawarsu fil haqiqati da'atun ko a haqiqa Da'a ne suka yi wa Ubangiji amma mu abin da za mu gani shine a sun yi wa Allah zunubi ba haka ba ne alhawas shi Ibrahim yana nufin sa'irul anbiya wal mursalin ko yanzu misali mu ɗau abin da ya faru tsakanin Hadiru da Annabi Musa Annabi Musa a zamaninsa shine annabin zamanin kuma shine mai attaura kasan duk malamin da yake da littafi afwan duk annabin da Allah ya bashi littafi ya kai makura a ilimi Allah ya bashi attaura har yake hudu ba? ko mutanensa suka tambaye shi waye fi kowa ilimi sai ya ce musu shine sai Allah ya ce a ba kai bane ka fi kowa ilimi yanzu zan tura ka inda zaka je ka nemo ilimi sai Allah ya ce masa to ka samo kifi ka sa shi a jaka duk inda ka je ka ga kifin nan ka neme shi ka rasa to a nan ne bawan nawa yake suka tashi suka fara tafiya da shi da hadiminsa suna tafiya suna tafiya suka zo wani guri sai dare ya musu sai suka dan kwanta suka kwanta da safe sai suka tashi suka ci gaba da tafiya sai annabi Musa ya ce wa a shi hadiminsa ka ba mu gada na abincin kumallon mu sai ya ce masa ai lokacin da muka kwanta din nan wannan kifin ya tashi ya shiga ruwa kuma har yana ganin a sabilahu yana ganin hanyar shiga kifin ruwa kuma babu wanda ya mantar da ni sai shaɗan akan ma magana in tuna da wuri sai annabi Musa ya ce masa to ai nan ne inda za mu je mu koma suka bi sawun inda suka bi suka to suka koma suka je suka same shi da suka je suka same shi sai annabi Musa yake ce masa shin na dan bika ka sanar da ni na abin da ka sani na daga rushudu akwai karatu anan akwai irshadi akwai huda su shi a ilimin hakika irshadi ake a ilimin shari'a ne ake hidaya to sai Khadiru ya ce annabi Musa ai ba za ka iya jura tafiya da ni ba za ka iya haƙuri ba saboda kai malami ne tsantsar shari'a ka sani tsantsar shari'a ka sani ni kuma zan zan tafi za mu tafiya ne kuma zan gwada ma abubuwa ne sabanin shari'a ba wai na nufin wanda suke karo da shari'a ba wanda su ba shari'a ba ne kiri-kiri shine suka fara tafiya Khadiru suka shiga cikin jirgi ya samu gatarinsa ya bige jirgi har she annabi Musa yake ce masa ka fasa jirgin nan yanzu kana so ka halakar da mutanen ciki ne sai Kadiru ya ce masa da na gaya maka ba za ka iya haƙuri ba suka wuce ya ce masa to kamun uziri bantuwa ne suka wuce suka ƙara tafiya sai suka je suka samu wani yaro nan ma Kadiru ya samu yaro ya je ma yaro har lahira ya kashe yaron suka ci gaba tafiya suka je wani gari suka nemi a basu abinci ba bayar ba suka nemi a karɓi bakuntansu ba a karɓa ba sai Khadiru ya ga wata katanga tana shirin faduwa sai Khadiru ya tsayar da ita sai annabi Musa ya ce to tunda mun nemi abinci ba su ba mu ba mun ce su mana masauki ba su ba mu ba to ka nemi wannan aikin da ka musu su baka ladan aikin da kai sai ya ce to nan yanzu za mu rabu da kai sai mai tawilin duka abubuwan nan duka ya fahimtar da su gashi gashi gashi shi wannan idan a shari'a duk abubuwan da Kadiru yayi ba daidai bane ya ya fasa jirgi wanda mun san ba daidai bane ya yi kisa wanda a in da mu kalle shi a fuskar shari'a ba daidai bane amma da ya fara mai bayanin gashi gashi gashi dalilin da yasa nayi sai da annabi sai suka ci gaba tafiya ko har suka shiga cikin ruwa ko sai wani kifi ya zo ya cakali ruwa shine kadiru yake cewa kaga wannan cakalan da ruwan tsuntsun nan ko da ya cakali ruwan nan da ni da kai dukan mu ilimin mu bai fi wannan ruwan da ya cakula daga ilimin Allah ba shine ma manzo Allah yake cewa ina ma da ma Musa ya hakuri da an sha ilimi da mugun yawa yana cikin kisasul anbiya mala ibn ibn hasir ya kawo su a cikin kisasul anbiya to kaga ilmu zawahir wal batin ya bal batin ya fita a zahiri shi annabi Musa ya cika ni da shari'a amma hadiru an ce an ce masa je gurin kadiru ya nemi ilmu dunni ilimi ne da ake samun shi da kashafi da bin Allah da tsoron Allah ba da ƙoƙarin bin littattafai ba da tsoron Allah ake samu idan kana so ka samu ka shigo makarantar waliyai makarantar sufaye ita ce gyaran zuciya da daina yin ƙarya da daina yin ƙazafi ita ce makarantar sufaye ta gyaran zuciya amma kafin in wuce akwai wani a wani ɗan bidiyo da nake so in domin mu ji wani ɗan uwansa abin da yake faɗa a kan shi musulmi cewa wasan kwaikwayo ake yi su zai iya tabuka komai ba da ba dan sun gamsu cewa cikakken soko ne lusari ba ba zai iya yin komai ba na rasa wannan hasadul izala ba zai iya tabuka komai ba da ba dan sun gamsu cewa cikakken soko ne lusari wanda ba zai iya yin komai ba na rasa muku da kun wannan ɗaya daga cikin malaman su ne na izala yake faɗa wa sunna wannan magana to mu tunda ma mun fahimci ma makaryaci ne ga shahar abin da malamin su yake faɗa ina ganin mu ba mu da lokacinsa mu je mu zauna mu tawa annabi salati ma yafi ma mu ɓata lokaci akan wannan daman muna yi ne ba dan wai shi ba shi bai kai ayi da shi ba muna yi ne kar jama'a su tasirantu da abin da yake faɗa na kai na yi wa shehu ibrahim ƙarya da ƙazafi da sauran bayan allah zan wadatu a nan zan ba wa shi malamin mu malamin jita ba sai ya cika mana da bayani da komai da komai sai mu tashi na'am akaram to masha Allah alhamdulillah to ko anan da muka tsaya dukkan kusan masail wanda ya tattauna a kai wanda ya batanci da wanda ya da sisa duk insha Allah an warware su a wannan karatun da muka yi in dai mutum ya bi karatun yadda ya kamata zai fahimci abubuwan da ya faɗa akwai dassi abubuwan da ya faɗa akwai ƙarya abubuwan da ya faɗa akwai sharri Allah ya kiyaye mu da haka mu duba mu dubi wani aya zan cike da wannan Allah yana cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah yake cewa kar ai tunanin wa'inda suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka taya shi yaki suka yi wafati kar mu riƙa ganin su a matsayin sun mutu bal ahya'un inda rabbi suna nan a raye ubangiji yana ya ci gaba da azurta su da rayuwa wa'inda suka taimaki manzo Allah suka raka shi yaki suke taimakon shi a cikin al'amura na kiran addini da duk wani damuwa da ya shiga suke taimakon shi to Allah ya cewa suna raye ba su mutu ba kar a kira su kar a kira su da sun mutu to ina ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzo Allah baya nan ya rasu ba a ganin shi ba a mafarki da shi duk wannan mustahil ba zai yi ba a tunaninka ne wannan mumkin jiddan zai yi saboda Allah ma yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallama alayya raddallahu alayya ruhi duk wanda yayi mun sallama kaje raudar manzo Allah mutum bai samu ba daga nan nace assalamu alayka ya rasulullah ya amsa mun wa alayka salam ya mujtaba manzo Allah ya amsa ya kira sunana ya dawo ya amsa kiran da na yi mishi balanta mutum ya je inda yake manzo Allah ya ce in dai ka kira ka ambace ni Allah zai dawo min da ruhi na a duniya akwai yanzu wani second da ba a kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba to a koda yaushe manzo Allah yana nan in ka kai Allah zai nuna maka shi a bacci idan ka kai Allah zai nuna maka shi a buɗe idan ka farke Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka Allah ya fahimtar da mu da shi da dukkan mabiya bijai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma a kiyaye da yi wa mutane sharri da karya da kazafi. saboda duk wanda yake yin wannan abu ga bayin Allah to ba zai cika da ƙarshe da wahala ƙarshen shi yi kyau in dai ba ya dawo ya tuba ba saboda ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun a wani hadisi maza ya ce Allah ya ce man adali waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in har zuwa ƙarshen duk wanda yake gaba da waliyina ko yake fito na fito da waliyina ya shirya yin fito na fito da ni to kamar na Abu Madyan al-Gausi da ya kawo waliyin Allah ne Shehu Ibrahim waliyi ne da yawa yana kamo bayin Allah yana kawo maganganu yana batanci gare su ya tuba Allah yana karɓan tuba Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka Allah ya fahimtar da mu bijai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama karanta salatul fatih اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته samu minti nawa